الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال باب إنشاء رد المسرات وفي حلبتها ساء من تمر a har yanzu a cikin littafin da yake bayani a kafin da ya shafi hukunce-hukunce na kasuwanci da cinikayya a babi na 65 malam ba ya ce babin idan mutum aka sai masa da akuya ko tinkiya ko saniya wacce aka daure nonanta ma'ana an yaudare shi to ya ce babin in ya so zai mayar da wannan dabbar da aka mata wannan Uh, abu ya mayar da ita sannan kuma ya mayar da sa'i guda ɗaya na dabino mana in ya so zai mayar da ita ya ce bai yadda da cinikin da aka yi ba inda an yaudare shi kuma sai ya ba da sa'i ɗaya na dabino a madadin tatsanta da ya yi inda ba zai iya mai da abin da ya tatsana ta ba bayan da zai koma cikin ba wanda zai yi yayi kuma daidai da irin abin da aka tasa in ya riga ya fito shi kenan da haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada zabi ko dai ya rike ta ya hakura ya ce to ya yadda wancan da ya cuce shi wannan ya rabu da shi ko kuma yana da zaɓin ya ce to zai mayar da wannan a dawo masa da kuɗinsa amma zai bada da sa'i ɗaya na dabino قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها ساق من تمر manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya sai dabba wacce aka daure nonanta kuma har ya tafi da ita ya je tafi nonan to in ya yadda da cinikin daga baya ya gane yaudararsa aka yi in ya so yana iya rike ta ya haƙura da wannan wanda ya yaudare shi ma'ana laifin a kansa idan kuma bai yadda ba shine wa in sahifaha in bai yadda da kasuwancin ba to fa fi ha sa'un min tam wannan tatsan da yayi tunda ya ci amfani ya ci moriyar abin da aka yi to in yana so ya mayar da ita sai ya mayar ya biya amma ya bada sa'i na dabino tunda ba zai iya samun nono kwatankwacin wannan ya bayar ba shi yasa sai aka ce ya bada dabino tunda abu ne wanda yake mai daraja mai kima sa'i daya qala babu bai'il abdi zani وقال شريح إن شاء رد من الزنا باب cinikin bawa bawan da ya zama ya yi zina ko baiwa ta yi zina ko bawan da yake zina a siyar ma da mutum bawa ya zama bawan yana zina ko a siyar mishi da baiwa ya zama baiwar ana zina da ita shine yace babu bai'il abdi zani Waƙala qala shurai shurai tabi'i ne alƙali ne yake cewa in sha radda min zina in aka siyar ma da baiwa ko bawa ka zo ka gane cewa mai zina ne ko ita mazinaciya ce to in ka zo zaka iya mayarwa ka ce a baka ka domin wannan aibi ne da za ka iya mai da shi kamar yanzu a ce misali mutum ne a aura mishi mata ya zo ya gane cewa an aura mishi a matsayin budurwa ya gane cewa ba budurwa ba ce yana iya mayarwa ya ce bai yadda da auren ba a matar kamar haka ne an gane ko kala haddasa abdullahi Ibnu yusufa kala haddasa na laifu kala haddasa ni sa'idun ilmakburi an abihi an abi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'ahu ya kun kala nabi sallallahu alaihi wasallam idan zanatil amatu fa tabayyana zinaha فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر manzo Allah sallallahu alaihi wa yace idan mutum ya sai baiwa ko yana da baiwa sai ya kama ta ta aikata zina kuma har zinar ta ta fito fili to lallai ne gidanta shi wanda yake da ita kenan ya mata bulala amma kada ya ɗauke ta ya ɓoye ta mana kar ya kai ta wani gari wanda ake ɗauke shi shine namiji ɗa namiji amma mace ana tsare ta ne a inda take ya ce to ya mata bulala a nan manzala sallallahu alaihi wasallama bai iyakance bulala nawa zai mata ba ta yaiwa wannan ya faru ne lokacin ba a bayyana ah, hukuncinsu ba amma da ayoyi suka sauka Allah madaukakin sarki ya ce ah, azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalla cewa musu bulala ɗari wannan idan ya zama ɗa ne cikakke ba bawa ba ba baiwa ba idan bayi ne ana musu hukunci rabin hukuncin da ake ma cikakkun yaya Allah ya ce fa'iza ufsinna fa'in a taina bi fahishatin fa'alaihin na nisku ma'alar mufsanati min al'adha idan ma'ana suka tsare kawunan idan suka zo kuma da zina shine fa ina daina bi fahishatin Allah ce fa alaihinna nisfu ma alal min za a musu azaba rabin abin da ake ma ya'ya Kinan ana ma ɗa namiji bulala ɗari in yayi zina wanda bai taɓa aure ba to baiwa za a mata bulala hamsin bawa za a mishi bulala hamsin namiji haka nan mace idan ya ce cikakke ana mata bulala ɗari in an tabbatar da zinanta to haka nan mace baiwa za a mata bulala hamsin idan kuma ɗa ne cikakke ko ya cikakkiya amma sun yi aure ma'ana ma'aurata ne ko sun taɓa yin aure ko suna da aure aka same su sun yi zina hukuncinsu shine a jefe su to shi jifa bai da rabi ba a rabin jifa don haka wannan dai bulala hamsin ita za a musu su ita ce a kansu bayi saboda matsayinsu ba daidai yake da ‘ya'ya ba cikakku domin suna da limit suna da iyaka bawa yana da iyaka ma'ana shi bai bai cin gashin kansa kuma a wannan lokacin abin da zai nuna ma cewa ita zina abu ne wanda yake mummuna mara kyau ba ya'ya ma an ce ba cika yi ba ma'ana masu yanci bayi ne abin yake yawaita a cikinsu saboda bawa eh, bayi da wani kulawa da yake samu sai wanda Allah ya tsare shi kuma yana ganin cewa shi bawa ne ko ita baiwa ce eh, ba ta da dangi ba ta da yan uwa a wajen saboda haka komai za ta iya yi shi yasa wata rana da mataye suka yi hijira suka zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam za su bashi ma'ana mubaya'a su za su yarda su karbi musulunci suka ce to ya manzala sallallahu alaihi wasallam akan ne za mu yi yarjejeniya da kai na shiga musulunci shine sai ce abinda Allah ya faɗa ne Allah yushrikna billahi shay'an ba za su yi shirka ba wala yasrifna ba za su yi sata ba wala yaznina ba za su yi zina ba wala da hunna. ba za su kashe 'ya'yansu ba wala na bi buhtani na baina Hinna wa arjulihinna wala ya'tinaka fi ma'ruf ɗaya daga cikin matayen abinda ta buɗi baki take cewa to yanzu dama mace wacce take ta san ya kamata tana yin zina sai an ya shiga kiya ba ta zina to ko yanzu ne ka ga. wanda yake yana zina to wannan ka tabbatar cewa wanda eh, Allah ya jarabe shi to haka abu ne wanda yake mummuna sunan kawai in aka faɗe shi za ka ji abu ne mara kyau sunan kawai in aka faɗa za a ce abu ne mara kyau amma da mutum zai yi aure aure ne na shari'a ya yi aure eh, in zai shekara yana kusantar iyalinsa ba wanda zai zarge shi ba wanda zai ce ya yi ne amma wancan kalmar kawai in aka faɗa aka ce zina sai ka ji abin bayi saboda haka abu ne wanda yake mummuna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yake cewa ya zane ta ya mata bulala amma kar ya dauke ta zuwa wani waje yace sannan in ta sake maimaitawa karo na biyu aka sake kama ta tayi yace sake mata bulala amma kar ya dauke ta zuwa wani waje sannan ta sake nanatawa karo na uku aka sake kama ta manzala sallallahu alaihi ce wannan ba alkhairi a cikin ta ba za ta bari ba ya siyar da ita ko da abin da za a bashi bai wuce kudin igiya ba ya siyar da ita ya karba ya rabu da ita domin a ce mutum yana karkashin ka kai ne kake kulawa da shi kuma yana wani aikata saban Allah kana da kaso cikin abin da yake aikatawa ko yana jawo ma wani bala'i da zai same ka tunda karkashin ka yake abincinka zai ci a gidanka zai kwana sannan kuma ya zo ya saban Allah ya za manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a siyar da su koda da kudin igiya ne mana koda kudin da za a siye su bai taka kara karya ba ya fi alkhairi karatu da su da ka zauna da su inda dama ya ce babu bai'il Abdi zani babu siyar da bawa in yana zina kenan ana iya siyar da shi قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تفسن قال إن زنت فاجلدوها, فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة wannan hadisin irin wancan ne an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baiwa ce in ta yi zina alhalin bata taba yin aure ba bata yi aure ba ma'ana ta yi zina me ya hukuncin ta yace in ta yi zina kuma ta bulala in ta ƙara yi a mata bulala yace in ta ƙara yi ku ku siyar da ita walau bi batil abbatil shine kaman abin da mata suke su tara gashin su waje daya su tattare shi suna ce mashi kunkushe mana ko da da abin da yake gashi ne wanda ba zai siyar da shi ake ba ko nawa aka taya ku siyar da su domin ba alkhairi ya nuna ba za su daina ba ke Ya ba ba alkhairi mutum ya zauna tare da wanda yake mai saban Allah ma'ana kayi nasiha domin dukan nan kamar gyara ne amma mutum ladabi ne ana ganin wannan din zai iya sa shi ya tuba ya daina sai kuma bai daftu ba ya sake komawa ya yi aka sake maza ce to na uku in ya ƙara yi to wannan a rabu da shi rabuwa da shi shi ya fi alkhairi kala babu shira'i wal bai'i ma'an nisa babu siye da siyarwa tare da mata ma'ana mace tana da haƙƙi ta yi ciniki ma'ana mace tana da haƙƙi ta yi kasuwanci ba a hana mace kasuwanci ba na na khadija radiyallahu anha Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tana kasuwanci mata ya Allah sallallahu alaihi wasallama akwai masu siye da siyarwa a cikin su akwai masu sana'a masu sana'a a cikin gida haka ba a hana mace sana'a wanda yana daga cikin yancin da musulunci ya ba mace kuma duk abin da ta yi sana'a in ta zama biloniya ba ka da haƙƙi a ciki kuɗinta ne dan karka zo ka ce to hajiya ni na baki na baki izinin kasuwanci da aka taru za mu dinga raba ba sai abin da ta baka baka mace an ba ta ikon ta yi kasuwanci amma akan ka'idoji da suka dace da shari'a e kasuwanci na ka'idoji da suka dace da shari'a yasa musulunci bai hana ma mata wannan haƙƙi ta ba Mata yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu sana'o'i akwai wanda suke da gonaki akwai wanda suke da kuma wasu sana'o'i daban-daban haka nan kuma shi namiji ba a hana shi ya yi mu'amala ta fiye da siyarwa da mace ba amma tare da kiyaye ƙa'idojin shari'a ya zama tsakanin shi da ita cinikin da za su yi harkar ciniki ne kawai zai hana shi da ita kar kuma a wuce iyaka shi ga wasu abubuwa ko a kulla abota ko wani abu wanda ya zama ya saba da shari'a an gane ko don haka mace tana iya fita ta je ta yi cinikinta tafiya tafiyar ba a hana ta ba shari'a ba ta hana ba saboda shi kasuwanci halal ne Allah ya halatta shi kuma hanya ce ta mutum ya rufa ma kanshi a fili mata nawa ne suke sana'a suke rufa ma mazajensu a fili shi ba zai iya ɗauke mata wani ba don haka za ta yi sana'ar za ta rufa makanta a fili ta rufa mishi a fili shi ma haka musulunci bai hana ba sai dai kamar yadda na fata in ya zama kasuwancin ya saba ƙa'ida ta shari'a kamar na na yallahu an anha ai ba ta tafiya zuwa wani gari kasuwanci saboda mace ba ta tafiya zuwa wani gari sai da maharamanta, sai da wani ɗan uwanta ko mijinta ko ubanta ko dan uwanta ko shaƙiƙi ma'ana wanta ko kaninta ko wanda suka hada uwa ko wanda suka hada uba wanda dai ya zama maharaminta ne ba za ta ma'ana ta haramta a gare shi saboda zai iya kare ta amma ita kadai tilo ta tashi ta tabi ta je Lagos zaro kaya ta tafi Kwatano ta je ina ne zaro kaya wannan fai da maharami ba hana ta kasuwanci ba ta yi amma in za ta yi ta tajiya to ta kiyaye ƙa'idojin da shari'a suka tsara na tafiyarta la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa wa ma'aha bi mahramin laha Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ga macen da ta ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe ta yi tafiyar da ta kai tsayin kwana ɗaya da ini ɗaya face sai tana tare da maharaminta tare da ita na ce kwana ɗaya da ini ɗaya kakace daga nan zuwa legusa ana nufin tafiyar da rakumi zai yi ta kwana ɗaya da ini ɗaya don gaba wasu zo su yi dabara ta yi ta ce kwana ɗaya da ini ɗaya amma yanzu ta ga mace ta tashi tun daga nan ta niki gari ta tafi dubai siyayya ba maharaminta kuma ita kaɗai ta wannan saba ma'allar Allah shi hakan laifi ne kasuwancin ba laifi ba ne amma in ta yi hakan ta saba ma Allah tana da laifi ko ta tafi jidda siyo kaya ko ta tafi eh, america siyo kaya ko ina ne duk ana zuwa ko ta tafi china siyo kaya ko ta tafi kano in cikin ƙasa ne ko ko ta tafi lagos siyo kaya duk ana yi to ba hana ma mata wannan ba amma da su tafi ta nemi babban ɗanta ya tsaya tare da ita saboda ne saboda tsare ta mace tana da rauni mace tana da rauni akwai abubuwan da ba za ta iya kare makanta ba akwai abubuwan da ba za ta iya kare makanta ba to haka babu laifi ciniki da mata da haka ce to ni na ji wa'azi cewa a dauke ido ka ce duk macen da ta zo kasuwa ni ba zan sayan mata da kaya ba la babu ne amma dai mutum ya zama ya kiyaye ya ji tsoron Allah lokacin da za ta zo kar ya kura mata ido kar ya sake ita zance da ita har a bar magana kasuwanci a koma wani abubuwa daban na rayuwar duniya wannan duk bai yi ba an gane ko maganar da za su yi su maganar ta kasuwanci قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قروة ابن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها شيء قروة إنن داني أوجن نانا عائشة رضي الله عنها لما هي في ita ce asma. yayar Aisha radiyallahu anha ita take auren Az-Zubayr to sai ya zama shi Urwa da a wajenta ita kanwar mahaifiyarsa ce ya zana yawan rawaito hadisai daga wajenta yace nana Aisha radiyallahu anha tace dakhala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa dhakartu lahu fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ishtari wa a'tiki fa innal malwala'u liman a'taka ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق wannan hadisin a urwa yake cewa na na Aisha radiyallahu anha sai ta ce mazala sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo sai na ga ambata masa da faɗi mai aka ambata ba na na aisha ce radiyallahu anha sai wata baiwa da ake kiranta barira baiwa ce sai ta shiga yarjejeniya da iyayen gidanta ana yin wannan kuma ana kiran shi mukataba ma'ana yarjejeniyar da ta shiga da su ita tana neman yanci ne tana so ta zama yanzu ita ba baiwa ba to sai suka yi yarjejeniya cewa sai ta biya wani kudade shine kamar ukiya guda tara akan ukiya tara ukiya din nan kamar gram ne na azurfa da ake aunawa ta biya guda tara Ko ita barira radiyallahu anha ba ta da wannan kudin ba ta da wannan kudin to amma dai ta mutu alkawari cewa ita za ta je duk inda kudin yake in ta biya shi kenan ita ta zama babaiwa ba ta fi kanta ta fanci kanta to sai ta zo janna na Aisha radiyallahu anha ta saba da ita sai ta ce ga abin da take ciki tana neman yancin kanta amma ba abin da za ta biya sai na Aisha radiyallahu anha ta ce to ni zan biya miki ki je ki gaya musu cewa ni na yadda zan biya kuɗin ki yan da ta je wajen su ta gaya musu sai suka ce sun yadda amma akwai sharaɗi guda ɗaya da suka sa me sharaɗin shine akwai abin da ake kiran shi alwala alwala shine idan mutum yana da bawa sai ya yanta bawa ko ta hanyar ya baka kuɗi ka yanta shi ko ta hanyar ka ce in ka mutu ya zama ɗa ko kuma a karan kanka ka ce ka yanta shi to wala shine idan da wannan bawan zai samu kuɗi bayan an yanta shi ya zama ɗa ya koma ya kama kasuwanci ya yi kuɗi sai ya mutu ba yi da magaji ba uba ba uwa ba da ba dangi to wanda ya fi cancanta da wala ɗin shi da gadon shi shine wannan da ya yanta shi an gane ko shine ya fi cancanta to su sai suka ce mun yarda na na aisha ɗin ta biya kuɗin amma in ta biya ta siye ki kenan yanzu a yi zai yanta ta sai suka ce amma wala din nan mu muke da shi ba ita ba sun kawo sharadi eh ana sa sharadi a kasuwanci amma wannan sharadin da suka kawo bai yi ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala'u liman a'taka wanda ya yanta bawa shi yake da wala ba wanda ya sai da shi ba ai su yanzu siyar da ita suka yi da haka ita ta siye ta yanzu ta siye ta ne a wajen su ta yanta ta to ya za a ce kuma su suke da wala shine sai suka ce to sai dai a yi haka to shine abin da shi urwa yake cewa aisha radiyallahu anha ta ce fa zakartu lahu sai na bashi labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai na ce mishi ga yanda muka yi da wasu mutane bari ba ta zo tana nema a taimaka mata ni na ce zan biya ni yan tata su sun ce sai dai su ne suke da wala sai ta ambata masa haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki biye ta wa a'atiki kuma ki yan fa innal wala'a liman a'taka alwala wanda ya yanta sheke da wala sheke da haƙi akan wannan bawa dan haka lokacin da Aisha ta yanta ta ba za a ce mata ita maulatu waɗancan ba sai dai a ce maulatu Aisha shine ma'anar wala wannan wala bayi ne ake musu haka amma kuma opposite din baya zama haka inda a ce shi mutumin da ya yanta bawansa zai mutu bai da kowa bai da kowa ba a san danginsa ba to shi bawan ba zai gaje shi me yasa saboda shi ne ya ma bawan taimako ba bai mishi taimako ba wannan alfarmar da ka maza ka yanta shi to shi ne in ya mutu bai da kowa za ka ci gajiyar wannan alfarmar amma shi bai ma wani abu da za ka ci gajiyar shi ba shi ne ya more ka ba kai ka more shi ba yasa inda mutum zai mutu kuma bawa shi kuma ba zai ci wadaɗin shi ba domin bai ma da wadaɗin shi to ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai shi wala din nan wanda ya yanta shi yake da wala sannan sai da yamma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan abin ya faru sai ya tara mutane sai yayi yabo ga Allah madaukakin sarki da abin da ya dace da Allah sannan sai ya ce wai menene damuwar mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi nasiha bai ce ah, to a zama ila kai ne yau ka je ka cuci wani a kasuwa ba ya faɗan haka sai dai ya zo yi magana kawai dunkulalle ya tashi ya ce menene ya sa mutane suke kaza ai su sun san da su ake ya ce menene damuwar mutane suke sharɗanta sharɗan da ba sa cikin littafin Allah me ya sa mutum zai sa ƙa'idar da Allah bai saka ta ba a cikin kasuwanci kuma ya san hakan haramun ne ai duk wanda yake wajen yake zaune ya san da shi yake in shi yake yi amma mutane da suke sauraro ba san me ya faru ba da aka wannan hanya ce ta abin nan ta gargadi kuma ta yin nasiha ba a ma mutum nasiha a cikin mutane wanda ka mishi nasiha a cikin mutane ka tozarta shi shi yasa wasu suna kuskure sai a ce to shugaban nan mun gaya masa mun gaya masa don haka mun je mun zauna da shi wannan duk kuskure ne in ka je ka zauna da shugaba kana matsayin malami ko ya neme ku ku bashi shawara ku mishi nasiha wannan ku da shi ba sai kun zo kan mambari kuna cewa mun gaya masa ya kiji ba wannan to zartawa ne wannan kaman kun kun wulakantar da shi ne a cikin mabiyansa nasiha in kai nasiha a cikin sirri tafi amma ba za ka zo cikin mutane ka ce to ai wani na gaya masa ya kiji ba don haka gashi nan la wannan ba nasiha ba ne wannan fadiha ake kiranta to mazala sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi tunatarwa sai yake cewa wai menene ya sa wasu mutane suke sa sharuɗa waɗanda ba sa cikin littafin Allah ma'ana sun ci karo da abin da Allah ya sauka ya ce sharaɗa sharɗan kowaye shi kowane irin mutum ne in ya sa wani sharaɗi da sharaɗin nan laisafi kitabin la bai yi daidai da abin da Allah ya shar'anta a littafinsa ba fa huwa babu wannan sharadin babu shi kenan ka sa sharadin bai yi ba babu wa in ishtaraqa mi'ata shar'in koda zai sa sharadi guda 100 ne in dai abin sharadin ba na daidai bane bai yi ba yace shartullahi ahqqu wa awsaqu sharadin da Allah ya sanya shine yafi gaskiya shine yafi cancanta shine kuma wanda yafi karfi da dacewa me ya sharaɗin da uh, ya saba da sharaɗin Allah shine uh, abin a sa ma sharaɗin da zai halatta ma haram ko a sa ma sharaɗin da zai haramta ma halal misali mutum ya ce zan siyar ma da motan nan amma ban yadda ka siyar ma da kowa ba wannan shara sharadin banza ne tunda ka siyar min ai mulki na ne yanzu in na gada ma na yar in na gada ma na kona in na gada ma na siyar in na gada ma na kyauta to kaga wannan sharaɗin laisa fi la? ko kuma yace zan na fiyar ma da motar nan shi kila wani lokacin kunya ne ke damun sai yace na sayar ma da motar nan amma eh, karkai karkai kabu kabu da ita shi wato yana ganin shi yanzu ya faɗi ne motar shi ce aka biya ya faɗi ana abin nan da ita har ya kai a to wannan ba sharaɗin sa ba abin nan din sa ne ba hurumin sa bane ko kuma ya ce zan siyar ma da gidan nan amma wallahi ban yadda ka sa haya a ciki ba sai dai kai za ka zauna na ina ruwanka wannan sharaɗin laisa fi kitabillah bai yi ba haka suna nan da yawa sharuɗa da ake sharuɗanta akwai kuma sharuɗan da suke daidai ne ko misali mutum ya ce mace ta ce ma za ka yi aure da ita ta ce na yi sharaɗin zan aure ka amma ba ba za ka auri wata mata ba ya matsayin wannan sharaɗin ba ana yi ba ko wannan sharaɗin bai yi ba bai yi ba ba za a yi ba za ta yi auren amma ba za ta aihu ba a to wannan aibi yi ba ai ana yin ana yin aure dan a aihu ne ai ko Allah yake fad'ana bashiru munna tagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na ayaye mana dan me aka yi aure dan a hayayyafa a samu zuriya ai ko saboda haka akwai sharuɗa da yawa da suke nan ba daidai ba amma kuma akwai sharuɗan da suke daidai ne ta ce na yadda zan aure ka amma ba za ka haɗa ni da ɗaya matarka ya yi Sharaɗin ta ne ban yadda ka haɗa mu gida ɗaya ba wannan sharaɗin daidai ne tana da wannan iko sharaɗi ne daidai ne ba haramun ba ne ai ba ta haramta ma wani abu ba ta ce ta yadda amma ba za ka haɗa ta gida ɗaya da wata ba ka neman mata inda za ta zauna don wannan haƙƙin ta ne haƙƙin ka ne in ka aure ta ka neman mata wajen zama ta ce to ni ba ga inda nake son zama ba eh? sai ka haƙura ba ka da hali sai ka haƙura wannan sharaɗin ya yi sai ka haƙura sai ka nema wannan sharaɗin sharaɗi ne na daidai wata ce na yadda zan aure ka amma ba zan bi ka garinku ba a garinmu za ka ajiye wannan sharaɗin ya yi eh ba ta haramta ma aure ba ka yadda da za a yi auren ba ta ce ni ba zan aure ka ba amma fa ba za ka fitar da ni a garinmu ba in ka yadda to wannan sharaɗin ya yi mata take da wannan ragamar a yin wannan babin aka bude ma mata kaga maza za su shawada kuma haƙoƙinsu ne da ake dannewa ne sharaɗi ne na daidai sharaɗi ne na daidai za ta iya ce ma zan aure ka amma ba za ka auri wata ba sai dai inda ka rabu da ni wannan sharaɗin ya yi ba ta ce ma ba za ka yi aure har abada ba shi sai dai in ka rabu da ni ya faru ya faru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yin na Ali radiyallahu anhu yana tare da fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga yar Abu Jahl ta musulunta sai ya ji yana son ta ya neme ta da aure yar Abu Jahl yanzu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi wannan auren ba dan ba za a haɗa ‘yar annabin Allah da ‘yar wajen Allah ba ai kaga bai haramta mishi aure ba eh, zai iya auren kowace mace amma wannan da wannan ya ce ba za a haɗa su ba Allahumma illa duk wanda ya rabu da Fatima ko kuma ta rasu zai iya auren mace ai ba haramta mishi akai sharadi aka sa to irin wannan ne ce zan aure ka amma da sharadin ba za ka ƙara aure ba sai in ka rabu da ni ba ta ce zan aure ka amma ba za ka yi aure ba har abada ba kaga wannan shine ta haramta ma amma nan ta baka condition kuma ta sa mishi eh, iyaka yana da iyaka da ta ce ma zan aure ka amma fa ba za ka auri wata mata ba har abada to wannan shine bai yi ba wannan haramun domin ta haramta ma abinda Allah ya halatta amma wannan ta baka wani limit kaga wannan babu laifi sharadi ko ko ya ce ma zan siyar ma da gidan nan amma banda dakuna guda biyu na jikin gidan su waɗannan na bar su waƙafi ne wannan sharadin yi. wannan sharadin in kaga dama ka ce na yadda in kaga dama ka ce a ni ba yadda ba sai dai a siyar min duka ya ce to jikan na fasa wannan ba ne bi sharadi kaga sharadi ne mai kyau to amma dai sharadin da ya zama ya kunshi haram haram a haram a halatta ma abin da yake haram ko a haramta ma abin da yake halal to wannan shine sharadin da aka ce bai yi ba baya littafin Allah kaga su yanzu ai suna so su haramta mana na aisha abin da yake halaccin ta ne ko suna so su kwace mata wani haƙƙinta na mallakan wala kuma haƙƙinta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk sharadin da baya cikin littafin Allah bai yi ba ko da ya kai sharadi dubu ne ko ko a ina za a yi shi da yi ba haka a kasuwanci ana yin sharadi da yawa mutum ya ce ma sharadi shine zan siyar ma da abin nan amma fa ko ka je ka samu bai yi ba in ka dawo ba zan baka kudin ka ba to wannan bai yi ba haka na je na samu kuma bai min kyau ba kuma ka ce ba za ka ban kudi na ba a bai yi ba kuma shine sharadin da yawa da yan kasuwa suke da shi no refund of money after payment ko ka dawo sai ya ce sai dai ya canja ma a wannan da shi. ina iya dawowa in ce malam wannan abin na je na gwada bai min ba ba ni kudi na shi kenan kuma dole ka bashi kudin shi inda yana aiki da shari'a musulunci dole a bayan amma a ƙasar rasid za a rubuta ma ba za a dawo ma da kudi ba bayan kariya kan wancan dai na je na ga abin ya ɓaci ko na je na ga abin da ka siyar min din nan da na je na duba sai na ga ba irin abin da nake so ba ya ce sil ba za ka ban kudi na ba sai ka kai shi gaban shari'a shari'a za ta karɓar ma kudinka to kaga mutane da yawa ya kuluna amwalan nasu bil batil wai shi yana ganin da ya dawo ma da ka a tara ce shi ya riga ya samu wannan kudin sai dai ya cire wani kaya da yake na ajiyar canja mai ta ana ya zuwa ko eh wai in ka ya riga ya shiga ya buruwa kenan shi ba zai fito ba to wannan wannan cin dukiyar mutane ne bil batil mutum yana da iko in ka zo abin nan ce to malam zan siya na yadda zan siya amma fa na je abin nan bai yi ba za ka dawo min da kuɗi na kafin ya rubuta ɗin ka gaya masa zan je na gwada in bai yi ba za ka dawo min da kuɗi na ba wai magana za ka canja min ba za ka dawo min da kuɗi na kuka raba a haka to dole ya dawo da kudin ka matukar an raba akan wannan saboda haka babu laifi kaga wannan sharuɗa waɗanda suke ba su daidai ba duka shari'a ta hana wannan kuma ba komai ake ba ana kokarin a toshe hanyar cutarwa ne da cuta domin ta yaya za ka karɓi dukiyar mutum ta hanyar da ba ta dace ba shi yasa zai zo a wasu mu'amaloli da yawa wanda sun kunshi kamar nau'i ne na yaudara da cuta misali mutum ne ya riga ya zuba hatsi a ƙasa misali ko wake ko wani abu ya san cewa yanzu yadda aka kai wannan gaba din ruwa ya ja sai ya zo ya sayar ma da abin da ya shuka shi ya sani ya san cewa abin nan zai yi wahala ya zai wahala ya kai to wannan kasuwancin bai yi ba ba ka siyar mishi idan misali wake ne sai yawan na 'ya'yan yayi ya fito ya yi kwari a lokacin ka san cewa ko ka masa zai iya nuna to amma ko fili bai ba sai ka zo ka kalli gonar ka ga cewa kai anya ba zan kai labari ba bari na neman wani kawai in ce mishi banna da wake a kasa <laughs> da ya zo ya siya kuma kafin ka ce mai ruwa dauke shi bai sanya ake ba kawai sai ga komai ya lalace to ga wannan ka ci shi ta hanyar yauda haka abubuwan kayan abinci kayan hatsi da kuma abin da ya shafi kayan marmari ana iya cinikinsu wani ya sayar ma da wani amma sai sun kosa sai sun kosa sun kai gabar da cewa sai dai wani abu daban ya zo ya same shi misali Allah ya kawo wani eh, ko fari ko wasu tsuntsaye su wannan wani abu ne daban da ya fi karfin ka da haka ba a sayar da abin sai ya kosa yanzu wani zai ce ma shi ya sayar da masarar shi kuma ba a riga an girbe ta ba amma ya riga ya san ta yi goyo ta yi kwari zai iya sayarwa nan ba ne to duk wacce ka dan bude zaka ga ƴaƴan ai to amma tana nan tana koriyar nan bata je ko ina baka sayar maza san na akwai damuwa akwai damuwa saboda haka duka shari'a tana so ta nuna mana ne kada ka ci dukiyar mutum ba bisa ka'ida ba shi kasuwanci halal ne amma ana gina shi ne akan yarda da kuma kwanciyar hankali baya halatta ka ci dukiyar mutum ba da yardarsa ba shi yasa Allah ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan sai ce an tarabin minkum da yarda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu malum mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai idan akwai wato yadda a cikin zuciyarsa shi ne ya yadda abin nan to wannan babu ne ka ce mashi motan nan fa da ce gani gaskiya ni ta daɗe a hannuna amma ba tana sha ya ce na yadda tana sha ba ya ce na yadda kana sha ce na yadda shi na yi ciniki to ba maganar ya dawo daga baya ce ba bai yadda ba don ka ya mata ka ya mata shi ya ce ya yadda aka irin wannan cinikin ya tafi da ita to ba maganar ya dawo ce mamalan gaskiya ba ni ba zan iya ba a kai kasu kai ka da zaɓi zai da na gaya ma so da aka da abin da ake so ka fito ƙarara ka gaya ma mutum kala haddasa hassanu ibnu abi abbas kala haddasa na hammamun kala Samitu ito nafi an yi haddito an abdullahi ibn umara رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساوى متبريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت لنافئ حرا كان زوجها أو عبدا فقال ما يدليني نانا عائشة رضي الله عنها وانا حديثنا عبد الله بن عمر yake cewa ta yi ciniki ma'ana akan cinikin barira ma'ana bariran ta yi ciniki da su za ta ba su ukiya guda tara sai ta zo amma ba ta da shi sai ta zo sai aisha ta ce na fi cinikin babu laifi kana iya cinikin abu ka ce ka kasa ka siyar ma da wani cinikin ka ka ba shi shi ya ce yana da kuɗi zai siya da haka shi yana iya siya to rana aisha ta yi cinikayya da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sallah bayan ya fita sallah sai suka aiko mata sun yarda da cinikin amma wala nasu ne to lokacin da ya dawo daga sallah sai ta ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen nan fa sun kiyarda sun ce ba za su siyar da ita ba sai dai inda sharadin su ne za su karbo wala dinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai innamal wala'u liman a'taka wanda ya yanta mutum shi yake da wala sa ba wanda ya sai da shi ba su yanzu siyar da ita suka yi da haka sun siyar da ita ne saboda haka ke din da kika siye ta ke ce za ki yanta ta ke kike da wannan ikon sai shi wato hammam sai ya ce sai na tambayi nafi nafi shi ne a jisun daga abdullahi dan umar almajirinsa ne sai na tambayi nafi cewa wai mijin bariran nan ma tukunna bawa ne ko kuma ɗa ne abdullahi dan shi nafi ya ce to wannan ni bai shafe ni ba kuma ce <laughs> wannan bai shafe ni ba matsala ce cewa shi mijin nata bawa ne shi yasa ita ta yi ta kokarin ta nemi yancin kanta tana da miji ta ce in na ci gaba da zama da mijin nan gaskiya zan cutu saboda duk 'ya'yan da za su haifa bayi za su saboda ita baiwa ce shi bawa ne don haka ita bari ba ta je ta nemi hanyoyinta da yadda za ta yi tana muna na aisha radiyallahu anha ta yanta ta to ta yanta ta suna tare da miji, sai ta zo ta ce ma manzala sallallahu alaihi wasallama gaskiya ni ba zan iya zama da shi ba manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ni kuwa da zan so ki zauna da shi sai ta ce manzala sallallahu alaihi wasallama umarni kake bani ko kuma shawara ne domin in umarni ne ba za ta saba bani mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni shawara nake bayarwa tace ce to in dai shawara ne gaskiya ni ba zan zauna da shi ba saboda ƴaƴan da zan haifa ba zan so su ci gaba da zama bayi ba in ta yanzu yanzu shikenan duk wanda zai aure ta 'ya'yan da ita ƴaƴan ta ƴaƴa ne dan kuma tana tare da shi tana karkashin sa duk ƴaƴan da za su haifa ita ta yi bauta ƴaƴan ta su yi bauta ta ci ba zai yi ba kuma Allah ya sa mishi tsananin santa an ce habbinta yake a garin madina yana yawo duk inda ya gata yana kuka yana cewa ta Allah ki zo mu zauna ta ce ita ba za ta zauna da shi ba to haka ta haƙura da shi dai ta sami yancin kanta almuhim shi dai nafi aka tambaye shi to wai da ne saboda baya son ma matsalar gashi a yin ban abin nan ba saboda shi nafi din ma shi ma maula ibn umar ne ya Na nafi maula ibn umar ibn umar shi yanka shi kenan shi nafi قال باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجل وهل يعينه أو ينصفه حديث يا ya gabata a baya da muka karanta wancan satin cewa dangari dangari baya baya zama dillali ga mutumin kauye ko to mala ya zaki dawo da wannan babin har ila yau cewa to idan mutumin garin zai yi dillanci ga mutumin kauyen ba akan wani kudi da za a biya shi bane fa shi kawai na so ya taimaka masa ne ko suka ce ba zai yi ba har yanzu har ila yau ko da kudi ko ba kudi ba zai yi ba to shi kenan zai iya taimakonsa ya raka shi kasuwar ya nuna mishi inda ake siyar da kaya ko ba zai yi ba Shi ne ya ce, wa hal yu'inuhu zai iya taimakonsa mutumin kawai ne ya zo ya same ka yi da garin ku daya kai kana gari shi yana kauye ya zo ya ce na zo da kaya amma fa ni kayan nan ban san inda za a yi aje a siyar da su ba ko akwai wanda ka sani da zaka hada ni da shi to zaka je ka hada shi da wani ko ba ka hada shi da wani ba auyan sahuhu ko kuma dai kawai zai bashi shawara ne bashi na zai ce kaga kaga waccan kasuwar in ka je kasuwar can in ka je ka bincike akwai wane da wane su suke siyan irin wannan kayan kuma a cikinsu ma shi wanan shi ne ya dama-dama wannan ita ce nasiha to ya halatta ya tsaye daga cikin wannan abubuwan ko bai halatta ba matsala ce ta sabani shi yasa shi kanshi imamul bukhari ya kawo babin akan sabani an gane ko amma shi imamul bukhari rahimahullahu ta'ala dama in ya kawo irin wannan karatu ne ke so ya saka yana so ya ce ma matsalar na akwai sabani amma shi abin da ya karkata gare shi yana ganin cewa babu laifi yana iya bashi shawara ya bashi haske a kan kasuwar amma ba zai shiga a yi cinikin da shi ba saboda wancan hadisin na hani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bi habirul liban kada dan gari ya kuskura ya shiga cinikin dan kauye a cikin gari ka bar shi ya je kasuwanci haka kai ko kace to shikenan a kasuwan nan fa akwai wani akwai wani akwai wani ya zo da kayan bai sanya kasuwa ta take ba ce to shikenan ni shawarar da zan baka ka je ka samu wani da wani na san Allah da in ka same su zaka samu abin da kake so to wannan nasiha ce wannan babu dai ma'ana yin hakan bai zama yayi dillanci ba dan yana da kyau a san menene dillanci me ya dillanci a da zama yana kunyan kasuwa middleman me yake yi me aikinsa zai shiga tsakanin mutane biyu tsakanin mai siya da mai siya ba eh, ya ja duka biyu ya yanki can yanki nan ciki da waje ko? Eh? zai ja can ya ja nan ko? dillanci a wannan wakilci ke kenan wannan ka bashi wakilci ke kenan amma dillali zai zo ne ya same ka kana so ka sayar da kaya to wani zo mu gani shin ka san masu siyan kayan nan kuwa ko ina so ka hada ni da masu siyan kayan nan mu yi ciniki amma kai kana ciki ne dillali ai ko ina so kayan nan ina so in siyar amma kaga da kai ka san wannan harkar ka zo mu yi harkar nan tare kai ka dan samun ido a ciki ko in ma kana so ni zan koma baya kai ka je ka min cinikin shine dillali ya yi to wannan shine dillali amma yanzu shikenan tunda an ce karka yi dillancin mutumin ƙauyen ya zo Ɗan garinku ne kila ma dan uwanka ne dan babbanka ne ya zo da kayan to wani fa gaskiya na zo da kaya amma fa ni ban san yanda za a yi da su ba to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kai karka yi ciniki karka zama dillalin to dai imamul bukhari ya ce to nasiha fa za ka iya masa nafiya to kaga wannan kayan da ka zo tsaya akwai kasuwar kayan nan da ka zo da shi abinda zan ma nafiya na san akwai wane da wane da wane suna siyan irin wannan kayan don haka ka je ka same su Jigenan kai ba a so ka shiga kai tsaye ne cikin abin nan saboda ne komai yana iya faruwa ana iya hada kai da kai ne tun da an ga mutumin ƙauye ne a rusa kayan a yi wa ba haka aka yi ba ko shi ya ji abin ma ya ishe shi Allah Allah yake bar gani shi ko nawa aka ziyar a bashi duk haka yana faruwa ko ko kwanakin da ya ɗiba ya ga kaya sun ki tafiya kuma can ana ta neman shi a gida kuma shi yana ganin kai ne dan gari bai san kuma hannun da ya kama kila gara ma ya je da kan shi ya da kayan ba kila ma ya je ya sai ya fi ganin daraja abin fiye da wani ne ya ziyar masa dan duk lokacin da ya haɗa kayan ya yi gaba ya tafi sai ya zo ya ji labarin cewa ba kayan nan ba haka ake sayar da su ba mai kake tsammani kaga akwai kiyayya za ta shiga gaba za ta shiga rashin yadda zai shiga abubuwa da yawa za ta shiga wannan shine hikimar da aka hana to kenan imamul Bukhari yana ganin cewa idan nasiha ta shiga ciki ko kuma kaɗan taimaka masa amma ba ta shiga kasuwancin ba ya ce to wannan ba dai misali bari na haɗa ka da wani sai ka kira wani wani da Allah akwai wani Eh, ya zo da wani kaya zai zo ya same ka kaga kai ba kai wani ciniki ba haka irin wannan yace yana ganin babu laifi shi yasa da ya tashi fara kawo hadisi anan ne zaka gane ra'ayinsa yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama idza tansaha ahadukum akhahu falyansah lahu idan dan uwanka ya nemi ka mishi nasiha to ka mishi nasiha ma'ana in ya nemi shawarar ka to ya kake ganin za yi da kayan nan to nan in ka shiga ba kai laifi ba amma kai ne da kanka da kaga kayan kaga cewa arha ta faɗo <laughs> za ka mishi yankan ciyawa kawai da kanka kasa a wannan kaya ba sai ka je kasuwa ba ka sa a sa mishi fanka a kawo mishi ruwan sanyi da komai wannan ba aikinka ba ne ma ka bari za mu yi magana da su da haka ake ko ko in shagon ka ne zo ya same ka a shago da kayan ka sa a siyo mishi mafi kyan abincin da ake zuwa a kasuwa a ajiye masa ka bari kawai wannan magana za a yi a shi sai ne ga ana waya ana waya ne san me yake faruwa ba ka riga ka kawo mishi abin da kila da baki bakon abinci ne a garin su shi kuma dai yana ganin cewa riba ce tunda ya zo wajen wajen dan gari kuma ana yi ana yi sosai kuma ana cutar da su to tun da Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana me ka nayi sai ka bar shi ai ai duk abin da kaga shari'a ta hana to akwai wata barna a cikin ta kuma duk abin da kaga shari'a ta yadda a yi shi to ka san cewa amfani ne a ciki ba barna a ciki haka tun an ce ma shari'a ta ce a bar kaza a nisance shi to zaman lafiyar ka ka nisance shi domin ka tuje shi a nan duniya kana ganin ka sha ba kauye ne ya tafi ka mishi dabara kayi waye kayi me ran da ka mutu ka tashi ba ba kauye kuma a can ba magana ba kauye da dan gari dukkan ku kauyawa ne a can eh kowa ba ko ne a gari sa tashi kiyama kowa ba ko ne a tashi kiyama dan ba wanda ya taba zuwa haka kowa ba ko ne dan haka da kai da shi dan in ba ku hada nan ba za ku hada a can to <laughs> saboda haka gara a dinga kiyayewa shi kamar yadda nake yawan faɗa shi kasuwanci akwai albarka a cikinsa kuma abu ne da Allah ya halatta amma ba dole sai ka kulla nan da can ka ce dole sai ka samu abin da kake so ba duk abin da kake so ka samu ka ga cewa wannan abin ya kauce ma ka'ida to ka haƙura komi yawansa komi ribar da za ka samu kaga cewa abin nan da zan samu abu kaza a ciki ya saba da ka'ida ta shari'a to ka haƙura da shi kuma duk abin da za ka samu komi ƙarancinsa ga cewa ya yi daidai da shari'a karɓa Allah zai samu albarka a ciki wani sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a masa addu'a saboda gaskiyarsa a kasuwanci da amanarsa sahabbai suka ce in ya kasa ƙasa wallahi sai ya kowa ziyarwa ƙasa in ya sa sai ziyar da ita saboda ya rike amana da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bashi kuɗi dinari yace ya je ya siyo mishi afiya a kasuwa da ya tafi ba ba waya lokacin ba komai ya tafi da ya je kasuwar ya kalli kasuwar sai ya ga wata afiya babba lafiyayya ya je ya yi ciniki sai ya siye ta aka siyar masa da ya ga an siyar mata ya ga tana da girma shi kuma yana so ya kyautata ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake shiga da ita kasuwa shi kuma ya kai wani waje shi ma ya kasa ta sai aka siye ta da ninkin abin da ya sai wannan din sai ya koma ya je ya sai wata kuma da tafi wannan kuma duk da haka kuɗi ya sake raguwa a wajensa sai ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga akuyar ka ga kuɗinka mazala sallallahu ya yace me kai yace ai da ka tura ni na nayi kasuwa yi kaza na yi kaza na yi kaza mazala yace Allah ya ma albarka a cikin kasuwancin ce ko kaza ya taba sai yi riba a cikin to me kawo haka gaskiya to abinda yan kasuwa mu ake bukata da su gaskiya ne wallahi zaka shiga kasuwa ka samu mutum ɗari da ƙyar ka samu mutum biyar masu gaskiya kuma musulmai ne suna sallah biyar suna azumin ramadan wani ma goma karshe a mata yake zai je umara amma ba da gaskiya a kasuwa haka irin matsalolin da muke samun kanmu a ciki mu ne za mu gyara yau in ɗan kasuwa ya rike gaskiya da amana cike nan mutane za samu sauki ba ɓoye ba ɓoye koye babu dungu a cikin kasuwa ba a kawo kaya da gangan 'yan kasuwa su haɗa kansu da ciyaman ɗin da kowa a koya kayan a ƙi sakewa sai ana ganin kaman ya kasa sannan zuwa ce ai an ƙara kuɗin kaya kuma duka in kai kaji ƙara ma sai ka shiga damuwa sai union su kai ka ƙara ko a rufe shagonka wai saboda ka saba ƙa'ida ko ce to kayya za ka dinga siyarwa bayan da ake siyarwa a kasuwa ba ba haka bane ba. saboda haka in dai har za mu tsare gaskiya da amana a tsakaninmu za mu ji tsoron Allah za mu samu sauƙi a cikin rayuwar to amma matsalar da muke samu cewa kowa bai da gaskiya shi kan shi mai siyan da zai samu dama sai ya cuci mai siyarwa zai iya cutarsa ana samu da yawa zai zo ya zo shagonka da komai da komai ku yi cinikin ku yi komai da komai ya ce ba ni a kan nan banga kana tura zai tura ma kuma za ka ga ya shiga alad ya shiga an ka dafka je ka zuwa ka gaba ko kwaba ciki mutane nawa aka ma wannan shi ne zai shi ma bai da gaskiya za ka ga aladin ya shiga kuma da yan bankin ake yada komai ya ga kudin ya shiga kana zuwa an ka je ka duba balance ɗinka sai ka ga kudin da yake cikin nan naka shine babu wancan shi kuma ya riga ya tafi kuma yana tafiya da yawon shagon ka kana kiran da za a ce not available <laughs> ya kashe waya shi kowane bangaren ka kalla in dai za mu yi haƙuri mu haƙurtar da zuciyarmu mu ji tsoron Allah mu ba abin da yake daidai sai mu zauna lafiya duk wahalhalun da muke sha wallahi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum mu muka ja mu kanmu kuma mu muke ja mu kanmu da za mu koma mu ji tsoron Allah sai Allah ya sa mana albarka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu suke da shi da yawa ba amma dan kadan da suke samu mai albarka ya ishe su suna gaskiya a cikin kasuwanci. babu babu cin amana haka abin da ya kamata mu tsare kenan kuma yau ka tashi ka tsaya gaban Allah madaukakin sarki Allah ya ce yana kaunar ka saboda kai dan kasuwa ne mai sauki don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qataba cewa Allah yana kaunar bawa mai sauki a cinikinsa ko siya zai yi ko siyarwa zai yi ko bashi zai karba ko bashi zai maida shi komai nashi sauki to Allah yana son wannan to a ce Allah ya tashe ka cikin yan kasuwa ran tashin alkiyama ya ce kai kana cikin wanda nake kauna su wani can kuma yana nan wanda kake ganin shagon shi ya cike makil da ka la ce kai kana cikin wanda ba na son su Sabo ya zaka ji ai ba daɗi ba daɗi saboda haka mu kokari mu kiyaye ire-iren wannan babu suna da muhimmanci a cikin rayuwarmu mutum kullum zai zo zai tambaye ka hukuncin sallah da azumi ga kasuwar abin da yake ci a cikinsa da abin da ya gina gidansa da abin da yake hawa bi tambaya ba sallah wannan kai da Allah amma wannan abin da zaka ciyar da iyalanka ka ciyar da kanka ka ciyar da wasu ma ka zo ka sama a cikin aikin Allah kuma baka san menene abin nan ta ina ka samo shi ba ka kamata mu san irin waɗannan abubuwa ne shi yasa malamai suna musamman zaka ga sun ce eh, kitabul buyu littafin da yake magana akan kasuwanci amma yanzu kare yan kasuwa ba ga wasu da wani dan da abin da zaka ga musu zaka ce ba ruwa ba cuta ba cuta ba wannan kasuwan baya ya sanya ji wannan magana an bi kyale mutane kawai sai harkar su abin da suke so su ji kenan haka Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد a wannan yana tambaya yana cewa mace ce ta aihu bayan kwana uku da haihuwa sai mijinta ya sake ta ko yaya hukuncin ta zai kasance na farko eh, shi mai tambayar yana da kyau ya bayyana sakin da ya mata saki ne na saki daya ko saki ne na gama aure yana da kyau in za ka yi tambaya ka ka faje ta yadda take gaba daya ma'ana macen da ta aihu na shakka cewa tana nifa tana jinin aihuwa gane ko jinin aihuwa daban jinin al'ada daban abubuwa ne guda biyu daban-daban shi wancan jinin aihuwa dalilinsa aihuwa ne ta iya yiwa wasu jijiyoyi sun karkace a yayin fitowar ɗako ko ya da zama an samu rauni ake samun wannan jini na nifas ko kuma abin da ya rage a cikin mahaifa e, yake kokarin fita a jinin al'ada shi kuma wannan al'ada ne da Allah maɗaukakin zarki ya ɗaura ma mata wanda duk wata mace tana wannan jini ɗin, kuma dalilinsa shi shine wato Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya sanya mata akwai wani abu da yake sauka cikin mahaifarsu wanda wannan abin da yake sauka cikin mahaifa shine idan ya zama mace ba ta yi aure ba kenan wani baya saduwa da ita abin nan zai zo ya zauna a cikin wannan wato mahaifa tata har ya gama zaman shi sai ya gurɓace sai ya zama jini ya dinga fita a jikinta idan kuma ana saduwa da ita Allah ya kaddara akwai ciki wannan abin da zai zo din da yake zama jinin al'ada shine idan ya haɗe da eh, ma'ana mani na ɗa namiji da na ya mace shine sai je ya haɗu da wannan abin sai a samu shigan ciki sai ya zama jinin ya tsaya samu wannan abin shi yake saukowa sai ya zama in babu wani abu sai ya zama jini sai ya tafi amma da zarar an samu shigan ciki to shi kenan shi yasa da mafi rinjaye ko mafi yawancin lokaci in mace ta samu ciki ba ta jini saboda wannan abin yana sauka ne a duk wata idan kuma guda ɗaya riga ya sauka ta samu ciki to ba zai ƙara sauka ba sai bayan ta aiki an gane ko to hukuncin mace da za a sake ta asali shine duk macen da ta zama wacce take al'ada ce shine idan aka sake ta iddata shine wato ko jini uku ko tsarki guda uku inda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ma'ana eh, idan tana cikin tsarki ne mijinta ya sake ta eh, idan saki ne na farko ma'ana tana cikin idda amma a matsayin matar shi take ba za ta bar gidansa ba sai dai in yayi jinkiri ya ki mai da ita tana zaune tana zaune tana zaune har lokacin da ta ga jini na al'ada still tana na a gidansa za ta ci abincin shi ko mu ce abincinta dole ya ciyar da ita dole ya tufatar da ita ya ba wajen kwana har lokacin da za ka taga jinin farko sannan ya zo ya ɗau lokaci ya yanke taga jini na biyu ya sake zuwa sannan ya ɗau lokaci iyaka kwanakin ya sake katsewa jini na uku ya zo sannan ta sake ɗaukan lokaci ma'ana ta yi tsarki da ta gama tsarkin nan na jini na uku to matukar bai mayar da ita ba to aure ya kare tsakanin shi da ita aure ya kare tsakanin shi da ita to kaga ana neman kusan wata uku kenan to kaga in macen da ta aihu ne ya sake ta ya sake ta za a yi la'akari da da wannan abin ba za a kirga da wancan jinin nata na aihuwa ba dan yanzu ba da shi za a yi hukunci ba yanzu a yi hukunci ne da jinin ta na al'ada don ta shiga cikin wannan mutsallaka wanda aka sake su haka ana hukunci ne da jinin al'ada ba da jinin aihuwa an gane ko wannan macen da al'adance ba ta da matsala al'adan yana zuwa mata kowane wata wacce take da ciki ita ce in ya sake ta to ita al'adanta da zai kare shi ne lokacin da ta haihu tana aihuwa to shi kenan sirar misali inda zai sake ta yau an kai wata tara suka samu sabani ko watan aihuwanta ya ki bata kudin asibiti ya yi waye waye mutu ya dawo aka je aka je ya ce to shi ya ma fasa ya sake ta yana sakinta sai ta aihu to shi kenan ba shi ba ita idda ta kare in ta ga dama a ranar in ta yi tsarki ta samu mijin da zai aure ta ta aure shi da an ce wa ulatul ahmali hunna an ana hamla. hunna tana aihuwa shi kenan kuma ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wata mace mijinta ya sake ta ta aihu kuma da tana aihuwa ta yi tsarki wani ya zo ya neme ta kuma ta aure shi ba wannan mai ciki kenan to akwai waɗanda kuma su ba su da ba su da jini ko kuma jinin eh, ya yanke musu baya zuwa ko kuma ba ta da tabbacin wani lokaci jini yake zuwa mata yana iya zuwa mata kwana uku ya dauke ya sake dawa bayan kwana goma ya sake ɗauke haka haka to waɗannan irin waɗannan hukuncinsu shine za su yi zaman wata uku in watan farko ya yi bai dawo da ita ba wata na biyu bai dawo da ita ba tana shiga wata na uku amma fa watan sama ake magana ba watan takarda ba ba su januwari ba yanzu ba muna rabe al'awwal yau na ga wata hudu ne ko biyar yau shida ko to almuhim da ko shida ko gobe, an san rabi'ul awwal ya sake ta yau rabi'ul awwal yana bakwai ga wata aka shiga rabi'ul thani ko ya kai bakwai din ko shida ko takwas ga wata ta yi wata ɗaya kenan ya shiga jumada ko ta yi wata biyu kenan ko to jumada na karewa aka shiga ɗaya jumada din to shi ta kare abin nan ɗin ya kare da ita sau da haka wannan maganar jini na nifas wannan ba a la'akari da shi dai shi ba jinin al'ada ba kuma shi iyaka tsayin shi ba yi da mafi karanci wasu na cewa malamai suna cewa mafi yawancinsa shine kwana 60 mafi karancin shi kwana 40 ko cewa mafi karancin shi kwana 40 da haka za ta yi la'akari ne da jinin al'ada don haka in ya suke da za ta jira har lokacin da nifas ɗinka zai ɗauke in gane ko idan nifas ɗin ya ɗauke ma'ana jinin biki kenan to sai ta fara littafin jinin al'ada shi ne zai zama iddarta inda shi wannan hukuncin shi wani abu ne da ba za ka ɗauki wannan ka ɗaura a kan wancan ba in gane ko allahu ta'ala a alam allah shi ne mafi sani الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سوى اعتدلوا